Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji bayanan hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya dangane da wani dan majalisa da take tsare da shi da ake cewa ya mutu. Sai kuma jihar Niger inda hukumar shige da fice ta kama ɗaruruwan 'yan jamhuriyar niger ta kuma ta sike su kasarsu. Za ku ji dalili. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi. Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya guda 84 da su fice daga yankin yammacin Sahara Afirka. Biyo bayan kiran da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi cewa Morocco ta mamaye yankin, jawabin da ta nuna cewa an yi shi bisa son kai. Ma'aikatar harkokin wajen Morocco ta ba wa sojojin kwanaki uku ne kaɗai su kwashe komatsansu su bar garin, sun kuma ce wannan ba maganar da za su janye bacci. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce matukar korar wannan sojoji ya tabbata a wannan adadi to abin zai kawo cikas ya kuma ce hakan ya saba ka'ida tsakanin kasar maroko da Majalisar Ɗinkin Duniya. maroko dai tun a shekarar 1975 ta mamaye yankin a yammacin Saharar da aka ce a ƙarƙashin da ikon kasar Sifaniyawa yake. Wanda hakan ya haifar da yaƙi tsakanin kasar da 'yan tawayen Polisario don kawo ƙarshen yakin da kuma kwatar 'yancin yankin kafin daga bisani majalisar majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani a shekarar 1991 ya dai kamata a ce majalisar ɗinkin duniya ta zauna a tsakani ba tare da nuna goyon baya ga kowane bangare ba shugabannin kungiyar tarayyar turai sun yarda da tsarin aikawa da 'yan gudun hijirar siriya da wasu kasashe zuwa turkiya a matsayin wani matakin ban in ba kamar kasuwanci da siyasar gwamnatin ankara tuni dai wasu kasashen turai suka nuna kwankwantun wannan lamari wanda har ila yau wasu kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka nuna kin amincewa da kuma yin gargadi tsarin ya hada da yin tafiye-tafiye tsakanin kasashen 'yan gudun hijiran da kuma turkiya wacce take ajiye da akalla 'yan gudun hijira sama da miliyan uku a ƙasarta dama dai turkiya dai na da tabon tauye 'yancin dan adam wanda hakan ta sa ake fargaban makomar wannan tsari a jiya alhamis ne ma kungiyar rajin kare 'yancin 'yan adam ta amnesty international ta yi kira ga turkiya wa tarayyar turai da kar su kuskura su wato kasuwantar da 'yan gudun hijiran ba tare da an yi taron turai na turkiya ba inda suka yi zanga-zangar lumana a gaban ginin da shugabannin turai suke taro a brussels labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da maida ɗaliban kudancin Sudan fiye da 300 da ke kasar bisa dalilan da suka ce Sudan ta kudu na goyon bayan 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin shugaba Umar albashir Babban mataimakin albashir ɗin ne Mahmud Ibrahim Hamid ya bayyana haka ga manema labarai inda ya bayyana wannan zargi da kuma yin gargadi a kafar a jiya Alhamis sai dai ministan harkokin wajen Sudan ta kudu Barnaba Mariel Benjamin ya ya musanta cewa gwamnatin suna goyon bayan 'yan tawaye a sudan musamman ma mayakan da ake kira a turance sudan people's liberation army da ke yakar gwamnatin sudan a kudancin garin da ake kira kordofan da kuma garuruwan da ke gefen tekun nilu ya ce maimakon ma goyon baya maimakon ma sabawa cewa suka yi suna goyon baya inda ya faɗi haka a hirarsa da wani shirin gidan rediyon murya amurka Saudiya ta ce za ta kawo ƙarshen shirinta da take aiwatarwa na yaƙi a ƙasar Yemen shekara ɗaya bayan fara jagorantar sojojin taron dangi da ke ruwan wuta kan 'yan tawayen Houthi na Iran, wato wanda Iran ke marawa baya. Kakakin sojojin Saudiya Brigadier Janar Ahmed Al-Asari shi ne ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press haka. inda jiya alhamis ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da taimakawa sojojin yemen din kawai ba ta bangaren dabarun yakin sama ta yadda su ma za su kafa tasu bataliyar mayakan sama na kashin kansu su ci gaba da fuskantar ƙalubalen ƙasa ya ƙara da cewa dama bukatar sojojin taron dangin shine kafa haɗaɗɗiyar gwamnati mai ƙarfin sojan ƙasa da jami'an tsaro don yaƙar ta'addanci da kuma kafa dokoki a duk faɗin ƙasar biyo bayan zaɓukan fidda gwanayen da aka yi a wasu jihohin amurka a makon nan don zabar wanda jam'iyyun ƙasar wanda jam'iyyun za su yi wa takara na ƙasar ga neman shugabanci ta bayyana cewa hillary clinton ta democrat da kuma donald trump na republican su ne a sahun gaba a jam'iyyunsu waɗanda hakan ke nuna yiwuwar za a fuskanci juna a taron kalubale na yi wa jama'a bayanin dalilan neman shugabancin ƙasar a watan nuwamba mai zuwa duk kuwa da cewa donald trump ya nuna murnarsa amma kuma yana ne yana fafutukar shawo kan 'yan jam'iyyar ta Republican da ba sa bukatar takararsa. Trump ya yi shelar cewa ya kamata mu haɗa kanmu mu haɗo kan 'yan jam'iyyar mu guda domin kuwa hakan yana da matukar muhimmanci wanda yake fatan za su zawo su zaɓe shi. Haka kuma Republican wanda take kan yake kan gaba a takararta tana tare da waɗanda suka yanzu saura Ted Cruz da kuma gwamnan Ohio wato John Kasich. labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda shalkutar hukumar tsaron farin kaya ta musanta mutuwar wani dan majalisa da take tsare da shi. Wakilin Hassan Maina Kaina na dauke da ci gaban rahoton. da yake magana a taron manema labarai a hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato sss da ke nan abuja kakakin hukumar mr abdullahi garba ya ce ba gaskiya ba ne ya maɗiɗin da ake ta yi cewar dan majalisar dokokin jihar ekiti nan da take tsare da shi bisa laifin da ya jibanci barazana ga tsaron ƙasa honorable akami afolabi ya mutu a hannunta kakakin hukumar ta sss na najeriya mr abdullahi garba ya ce yes mr afolabi he is hale and in spite of his gimmicks Kun dai ga Mr. Afolabi cikin koshin lafiya da nutsuwa. Duko da yadda ya kananaɗe ya langume ya kuma lanje ne ya ki magana da ku 'yan jaridu. To shin ko ya zuwa shi ne za a gurfanar da shi wannan ɗan majalisa gaban kotu gudun kar a shiga haƙƙinsa na ɗan adam? investigations are still ongoing. Jiya jiya aka kawo shi nan, kai kuma kana maganar kai shi gaban kotu a halin yanzu. Bincike muke yi, har yanzu muna bincike. A gefe guda kuma, Majalisar Dokokin Jihar Ikitin ita ma ta rogo nan Abuja. inda ta maka hukumar tsaron ta sss a gaban hukumar kare 'yancin bil'adama ta najeriya Samuel omotosho Show shine jagoran 'yan majalisar. On the 4th of March, they invaded the House of Assembly and after the confusion, we realized that four of our members are actually missing. Four days after, they confirmed to us that one is Ya ce ran hudu ga watan Maris, jami'an hukumar SSS na Najeriya sun afkawa majalisar dokokin jihar ikiti daga bisani kuma wakilan majalisar guda hudu suka yi batan dabo. Kwanaki hudu da akwai hakan SSS din suka ce Honorable Afolabi a kamina hannunsu kuma har yanzu ba wanda aka bari ya gan shi. lauyoyinsa ba su iya sun gan shi ba ba mu san me ya faru da shi ba kuma ba su gaya mana laifin da suke zargin sa da shi ba mun ma samu hukuncin wata babbar kotun tarayya na sake shi amma hukumar ta sss ta kibin umarnin kotun sai dai kuma hukumar tsaron farin kayan ta sss ta ce a tafi babu wani umarnin kotu da ta samu akan wannan magana ga kakakinta mr abdullahi garba Na gaya ma babu wani umarnin kotu da muka samu Hassan mai kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Doka na zan haɗin mutane, to Allah sarki duniya na komi ka gani in ya ba tsoro, wata rana shi za ya ba tausayi, kuma komi ne ne ya ba ka tausayi. wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani ko me za ka yi rinka yin tunani. Aka yi kito kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Dan

Aqui nessa sako da kamar gashu ne mu sauya kala ba a barin mu. Hausawa mun zama ƙirjin shi ya raha musu mabayana. Al'adu dan gargajiya mun baje su ba ka koyesu ba. Mahuratai ya yin su lalubo. ya raba wa Hausawa iku? Domin wani karɗin kan tabo. Najeriya mun yi ƙarin ci gaba. Tauma dalla sai kuma jiha na'ijan Najeriya inda hukumomi suka kama ɗaluruwan 'yan jamhuriyar nije tare da izi su gida, Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ci gaban rahoton. Hukumar ta immigration dai ta ce ta kama mutanen ne saboda dalilai na rashin takardun izinin zama Najeriya, kuma tuni har ta iza su zuwa can ƙasar ta Nijar. Kwantrolan hukumar mai kula da jihar Niger, Mr. David Adi, ya ce tun da farko mutane 500 ne suka cafki amma bincike ya nuna sauran suna da takardu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Tun da ke ba su da takardan zama idan wani abu ya faru, kaga ba za iya a neme su ba ba za su yadda suke ba za su ya fice su koma kwai nan kuma dokan mu ta ce at least mutum yana da takardan shiga kuma ya zo sai a bashi residence permit to waɗannan mutane ba su da shi kuma niger an san niger dai akwai salama a niger to kaga ba ma son tashin hankali shi yasa mun ce bare mu kama su mun tantance su wanda ba su da takardar zama shine za mu mai da su waje To sai dai shugaban kungiyar 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar da ke zaune a nan jihar Niger Alhaji Magaji Sha'aibu ya nuna takaici akan wannan kame da aka yi ma 'yan ƙasar tashi. A gaskiya ina cikin bakin ciki, dan na zo na same su wasu a rana, waɗansu a inuwa da ishirwa da yunwa. wanda ike ne bai min daɗi ba. Amma an ce ba su da takardu ne. Eh akwai wanda ba su da takardu, akwai kuma masu takardu. kuma takardun nan su suka gaya mana cewa mu zo mu rika karɓo kuɗin su muna kawowa ana musu takardu mun karɓo waɗansu masu takardun ma ga su an haɗa da su duk za a huce da su. Yanzu me matsayin ku? matsayin mu sai dai hakuri mu meka wa Allah al'amarin mu a halin da ake ciki dai sakataren kungiyar ta yan Nijar din da ke zaune a jihar Niger Alhaji Umar Ahmad ya ce suna faɗakar da su mahimmancin yin takardun domin kaucewa shiga duk wata matsala mun yi dai ba dai ba ba biyu ba uku ba mun roƙi su yaran su zo su takardar amma su je shi ne kan ba su je ba to su wa'annan su muka zo a kansu a bamu ainihin duk wanda yake da wannan takardar to muna son a bamu shi wanda bai yi ba tunda mun gaya mun ga mishi doka ta haukan shi yanzu su mutanen ku da ke can gida wani bayani za ka yi musu ganin haka ta faru kar su zo su kara afka wanda zai taso daga can gida in ya taho ya je ainihin hukumar garin da zai ci ya je neman wannan takarda ko kuma ya tsaya can bakin boda ya karɓo ecos nashi a cikin manyan motocin dakon kaya ne dai na ga ana loda mutanen da yammacin alhamis din nan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe uku da minti goma sha shida na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar mu Maryam Awaisu. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hirar da muka yi da ita inda na fara yi mata wannan tambayar. To ta kike gani za a iya kauce ma wannan matsalar ko kuma a magance ta ma baki ɗaya? Eh to akwai magani zan ce amma kuma zan ce babu. abin da sa ce akwai da gaske akwai maganin za a yi ma mutum eh, aiki ne sa'an mutum zai canza irin kalan jinin ka yadda ba sake samun matsalan wannan ciwo ba da gaske akwai shi amma yana iya kai a naira da gasar zai iya kai hawan miliyan hamsin saboda haka ita eh kin gani inda bai kai haka ba ni da kaina na cincin na je amin dan an fi so mutum ya yi da wuri to amma yanzu a Najeriya mutane za su iya miliyan hamsin a yi wannan saboda haka ne na ce to kamar ma babu ne maganin saboda haka kuma ciwon nan gaskiya yana eh, yara da yawa yana jan eh, abin da ke child mortality sosai mhm. za ki mutane masu yara masu ciwon da yawa suna rasuwa kafin su kai shekara biyar ma duk da dai lokacin mutum ya yi shi ne lokacin mutum ya yi wanda suka rayu kuma suna shan wahala sosai kuma balle inda akwai talauci mutum sai ya dinga cin su nama da protein da su kwai da madara ba mm. kowa yake da shi ba za ana shan wahala sosai saboda haka abin da ya fi an ce rigakafi ya fi magani abin da ya fi shine mutane su duba irin kalan jinin su kafin su yi aure in kalan su bai haɗu ba cewa za su iya samun yaro mai wannan ciwon su haƙura don kuwa ah. addini an ce ba laifi mutum ya yi irin wannan binciken na duba jini kawai a haƙura a bari shi ne babban shi kawai za a ita ce hanyar da za a kiyaye fadawa cikin irin wannan matsala kenan. Wane kira za ki yi wa gwamnati a kan ta taimaka ma masu wannan matsalar tunda dai an ce akwai magani amma kuma kusan sai mai hali ke da damar shi. Abin da zan ce shi ne gaskiya gwamnati ya kamata ta yi kokari a yi wani abu akan wannan eh, wannan matsala. Na farko a ta sanarwa a ilmantar mutane cewa rigakafi ya fi magani gara kar ku yi wannan abin tukuna kafin ku kawo yaran nan duniya su ba da sanin su ba suna shan wahalan nan kuma bayan da za a yi na mm. ɗaya kenan sai na biyu shekaran da ya wuce matan mm. shugaban ƙasa eh, hajiya aisha buhari ta yi alkawari cewa za a buɗe asibitoci biyu ɗaya a kaduna ɗaya a gombe ina ga ta ce wanda za su dinga wannan surgery din na shi warkar da ciwon nan za su dinga aikin saboda haka yes ina kira cewa ta tuna da ta muna so mu ga asibitin nan saboda in aka yi a Najeriya muna fata cewa ba zai kai miliyan hamsin din nan ba kuma gwamnati ba da tallabi saboda ni niyan nake faɗa in wanda yau suna cin abinci gobe ba su san ko za su ci ba talakawa duk abin da aka yi gwamnati in har ba zai taimaki talakawa ba ni ban ga amfanin shi ba saboda haka ya kamata in aka buɗe asibitocin nan ya zama da tallafi yanda amma fara da talakawan yanda su ma za su iya samun a musu wannan aiki su rabu da ciwon nan amma ban da haka kuma wanda suna da ciwon already kafin har a buɗe asibiti nan tun da wannan babban aiki ne a dinga tallafa musu da magani da in kana da ciwon nan duk ranar da ka tashi kowane rana dole ne ka sha magani hmm. to kin ga marasa hali dole a taimake su da irin maganin nan kuma ina so in jawo hankalin gwamnati tun shekaran da ya wuce akwai wani magani da shi zan ci dole ne ma masu ciwon nan sunan shi folic acid su kamar masu ciki su ma suna sha amma dai folic acid masu ciwon amosanin jini kamar dole zan ce ya zama to yana wuya sosai yanzu a Kaduna kwata-kwata babu wannan babban matsala ne saboda arahan to an ce wai ko abin da ake amfani da shi a maganin babu ko ya ne ban sani ba gaskiya ta wannan matsala ne babba sosai saboda kin ga har wanda ba su iya samu dan nama dan kwai shi yake taimakon su dan masu ciwo nan daman ba su da isasshen jini a koyaushe yanzu in babu maganin nan ka ce wa mutum ya ci alehu kowannan ba kowa zai iya saya ba saboda haka ina ina so in jawo hankalin su a da Allah a taimaka su da yake gwamnati ne ne za su iya su gano bakin matsalan nan. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Maryam Awaisu da Miss Julie Gresham da ta taya na hada sauti, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To da Maryam sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A gaskiya na ji wani kalami da shugaban ƙasa ya a yau na ji daɗin wannan kalami. Ya cire kuɗi wuri na gugan guri naira biliyan goma. don ya ba wa waɗanda suka gama makaranta na gaba da sakandare zuwa jami'o'i don taimako don su je su kafa sana'ansu su fara sana'a wannan abu ya burge ni masu cece ku ce akan cewa sai waɗanda suka gama wannan jami'o'i za a bawa su talaka su kuma su da ba su yi jami'a ba me yasa ba za a ba su ba wannan ba kana ba idan muna da haƙuri komai zai ni da kaina da nake maganan nan ban yi jami'a ba sakandare level ne baki na amma saboda abin na ji daɗin su akwai waɗanda suka gama jami'o'in yau ba shekara ɗaya ba ba biyu ba suna da kwali a ajiye ba amfani ya kamata shugaba muhammadu buhari wannan kuɗi da kawari lungu-lungu da saƙo-saƙo a bi kowa da kowa ba ɗan talaka ba ɗan mai kuɗi kowa ya samu dan allah wannan mataki shawara ce ga shugaban ƙasa ka ɗauki wannan mataki in ba haka ba yaran su za su zaba su zauna shugabanni da yake ba na kirki ba sunana musa shehu musari daga jihar yobe a tarayyar najeriya assalamu ah, alaikum mai magana muhammad awali baba iya da shi karamar hukumar toro cikin jihar bauchi najeriya don allah ku saƙo na ga gwamnonin najeriya domin suna nema ta kai a inda ma mu talakawa da mu daina sha'awarta saboda kin zaɓen lokal gaman da suke yi tun ban lokal gaman ba za a yi zaɓen lokal gaman ba kuma mu talakawa da gononin da muka zaɓa sun mana nisa ba na san mu ciyaman ɗin za a zaɓa ni lokal government shine kusa da mu shi za mu mika saƙon mu saƙon mu zuwa gurinsa ya je kai gwamna dan Allah gwamnonin Najeriya ko hanyar ta yin zaɓen ƙananan hukumomi domin mu talaka mu san halin da muke ciki. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Abubakar Malam Mahmudu Dambi. ne ga yan wari jihar Delta. Yana tura saƙona daga na'iba jihar Kano. ra'ayi na dangance da wannan matsayi da 'yan adawan Nijar suka ɗauka gaskiya ina ga wannan matsayi nasu bai dace ba wannan matsayi nasu akwai son kai a ciki domin wannan in sun duba wannan da suka yi ƙasa suka yi ma kuma wannan fa muna so ne a sami kwanciyar hankali a cikin ƙasar Nijar domin shi zaɓe shugabanci Allah ne yake bayar da shi. idan Allah ya bayar da shi ga wanda ya ba shi to dan Allah sai ka yi haƙuri ka yi mashi addu'a kai ma lokacin da Allah ya kana ka lokaci kai ma sai ka samu to dai wannan abinda muke gani saɓanin abin da 'yan adawa nan suka zata ba su sa mahar amma Ahmadu shine zai zo na biyu ba sai suka ga shine ya zo na biyu shi zai je wannan zagaye na biyu to shi yasa suke yi ta mai wannan za su yi ba za su yi ba suna nuna ba sa son dai ma a ga menene matsayin abin da zai samu a zagaye na biyu to shi ne kawai yasa suke wannan zagaye muku talakawan Nijar gaskiya abin da yake gabanmu shine kwanci hankalin ƙasar Nijar da haka in sun ga za su iya su ba da umarni ga mabiyansu cewa kowa ya je ya fita ya wannan zaɓe domin ƙasa ta samu ci gaba a samu zaman lafiya a cikin ƙasar Nijar. To madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Kasar Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 84 su fice daga yankin yammacin Sahara Afirka biyo bayan kiran da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun ya yi cewa Morocco ce ta mamaye yankin. Jawabin da bai mata daɗi ba ta ce kuma ya nuna son kai. ma'aikatar harkokin wajen maroko ta ba sojojin kwanaki uku ne da su kwashe komatsansu su bar garin sun kuma ce wannan maganar ba magana ce da za su janye ba kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce mataki na korar wa'annan sojoji zai iya kawo cikas ya kuma ce hakan ya saba wa ka'ida tsakanin ƙasar maroko da majalisar ɗinkin duniya wanda suka kulla a shekarar biyar bayan da ita maroko ta mamaye wannan yanki na yammacin sahara sahara wanda har hakan ta ja yaƙi tsakanin 'yan tawaye da su ƙasar a ƙoƙarin sake ƙwace yankin Shugabannin kungiyar Tarayyar Turai sun yarda da cewa za a kawo tsarin 'yan gudun hijirar Siriya da wasu kasashe zuwa turkiya a matsayin wani mataki da na ban gishiri in ba kamandar kasuwanci da siyasar gwamnatin Ankara. Tuni dai wasu kasashe na Turai suka kawo kokonto game da wannan al'amari inda har wasu kungiyoyin kare 'yancin bil'adama suka nuna kin amincewa da wannan mataki da kuma yin gargadi wanda har Amnesty International ta kira ga Tarayyar Turai turai da kardar su yarda su kasuwantar da 'yan gudun hijirar ba tare da an gama taron turkiya ba Ƙasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da mai da ɗaliban kudancin Sudan fiye da dubu ɗari uku da ke ƙasar bisa dalilin da suka ce ƙasar Sudan ta kudu na goyon bayan tawaye da ke yakar gwamnatin shugaba Umar albashir Babban mataimaki na Umar albashir bashir ɗin Ibrahim Mahmud Hamid shine ya bayyana wa manema labarai haka a jiya Alhamis inda ministan Sudan ta kudu Barnaba Mariel Benjamin ya musanta wannan zargi na gwamnatin Sudan. Saudiya ta ce za ta kawo ƙarshen shirinta da take aikawa da sojojin ƙasar Yamal na maganar yadda ake yaƙi da 'yan shi'ar hutsi wanda suke da goyon bayan Iran wanda ake kai musu hare-hare ta sama kakakin Saudiya Birgediya Janar Ahmad Al-Asari shine ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. biyo bayan zaɓukan fidda gwanaye da ake tsakanin 'yan jam'iyyun republican da ta democrat a amurka shugaban ƙasar amurka da ake neman shugabanci a game da kujerar hillary clinton da donald trump su ne a sahun gaba wanda kuma hakan na iya yiwuwar sai sun kara a taron tattaunawa to a gaishe ka masu saurare nan kuma kammala shirye-shiryen da safiyar yau sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da musulunci cucin rayuwa na Usman Kabara. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ce Usman ɗin da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.